وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان لنشكر الله عز وجل على بلوغ رمضان وعلى صيامه وقيامه وتقديم الطاعات فيه فإن السلف كانوا يتضرعون ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان ستة أشهر قبل رمضان كما يتضرعون إلى الله ويدعونه سبحانه أن يتقبل منهم رمضان وما قاموا به فيه من الطاعات في ستة أشهر أخرى فإنهم من ديدنهم كانوا دائما وابدا في تضرع ودعاء إلى الله فبالتضرع عباد الله وبالدعاء إلى الله يرقى العبد ويصل إلى ما فوق إلى فوق ما يزن إلى ما وراء ما يتخيله وما يتوقعه فلنتضرع عباد الله إلى الله عز وجل ولندعه سبحانه أن يتقبل منا رمضان وما أودعناه من الطاعات إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله سبحانه وتعالى لا يبغى منا ولا يطلب منا رزقا لا رزقا من مال أو كسوة أو إطعام بل الله سبحانه وتعالى هو متولي ذلك لعباده وقد خلقهم لعبادته ووفر لهم ما يحتاجون إليه ليتقووا به على عبادته واعلموا عباد الله أن من رحمة الله ورافته وروحه أن أوجد لعباده مواسم للعبادات لكي يستودعوا في تلك المواسم عبادات وطاعات لا طاقة لهم بها من بعدها أو في خارجها فإنهم العباد يستودعون العبادات والطاعات في تلك المواسم لماذا؟ لكي يحققوا رغبة الله فيهم لكي يحققوا هدف الله فيهم لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم للعبادة خلق الخلق العبادة ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فالله سبحانه وتعالى أوجد الموجودات العبادة ما أوجدنا إلا لعبادته فمن علينا بمواسم للعبادات منها رمضان فلنعلم عباد الله أن رب المواسم هو المعبود لا المواسم نفسها رب المواسم هو المعبود عباد الله فنحن والمواسم كلنا مربوبون لله عز وجل فلا تكن عابدا للمواسم بل كن عابدا لرب المواسم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها إنه لا يقبل أحسنها إلا هو ولا يغفر سيئها إلا هو إنه جواد كريم مجيب الدعوات عباد الله اعلموا أنه لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فعلينا أن نضع تلك الأمانات التي أودعنا الله أودعناها الله سبحانه وتعالى وأن نسي بالعهود والمواثيق التي أخذناها بيننا وبين الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ضب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan wa masu albarka wannan khutba ta wannan rana ta juma'a biyar ga watan shawwal ya yi jirara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da shida ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2022 ta yi magana ne akan manyan abubuwa guda biyu abu na farko godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa baiwa da imana abu na biyu kira da mazada dagewa wajen bauta ga Allah subhanahu wata'ala bayan wucin watan ramaba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a wannan magana da na faɗa kuma Allah subhanahu wata'ala ibamu ladan abin da muka yi na daidai inda yake na kuskure ne kuma Allah ya yafe mana yan wa masu albarka mukaddima ta isa ce wadda na saba yi a ko'ina a kowace munasaba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cewa da irin wannan mukaddima yake bude hulmobinsa yake bude maganganunsa tsakaninsa da mutane duk wani abu da zai da yake bukatar mukaddima irin wannan mukaddima yake yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu gode wa Allah bisa baiwa da imana in kai mu watan Ramadan ya kuma ba mu lafiya ya ba mu dama muka yi azumin kuma muka yi kiyamun laila a cikinsa muka yi ayyuka na alkhairi masu tarin yawa muna roƙonsa Allah subhanahu wataala ya karba mana ɗan wa masu albarka magabatanmu sun kasance gabanin ramadan da wata shida suna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba dama su ga watan ramadan ne in tambaye kaina kai ka tambaye kanka ke ki tambaye kanki kowa ije ya tambaye kansa wata nawa yayi yana roƙon Allah ya kai shi Ramadan wani in ban da yaji ana ta saura kwana za watan Ramadan Allah ya samu azumce shi ce amin shi ma ya ce Allah ka kai mu wannan lokaci ya manta ma da wani ko shi Ramadan ballan tana ce wata shida ina roƙon Allah Allah ya nuna masa Ramadan ƴan wa masu albarka magabatanmu wata shida suke zama suna roƙon Allah subhanahu wata'ala bayan Ramadan Allah ka amsa mana abin da muke a cikin Ramadan tambayi kaina tambayi kanka tambayi kanki kowa ya tambayi kansa yau kwana biyar da wucewar Ramadan sau nawa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya karɓar maka abin da ke a cikin watan Ramadan sau ne ka roƙe shi sau nawa kika roƙe shi kowa ya tambayi kanki an ga masu albarka me koyi da magabatanmu koyi da magabata shi yake samar da lafiya da zaman lafiya da walwala da kwanciyar hankali a cikin al'umma shi ne tsanin tsira ga rayuwar al'umma ta addini da ta rayuwa yan wa masu albarka Allah subhanahu wataala isa ka ga watan ramadan baiwa ce babba isa ka ga wucewar ramadan baiwa ce babba kullum ka ringa tunawa akwai mutanen da tare kuke yin shiri ku ga ramadan Allah ya katse tafiyar su gabanin Ramadan sun mutu waɗansu kuma kun fara da su Allah subhanahu wataala ya katse rayuwarsu akan hanya ba kai karshen sa yan uwa ku sani kana mumini kana musulmi a yi maka jinkiri daidai da numfashi daya alheri ne gare ka godiya kai ga Allah subhanahu wataala bisa wannan baiwar da ya maka ko ka manta cewa za a tambaye ka game da ni'imomin da aka yi ko ka manta cewa waɗannan duk abubuwan da kake yi ana nan ana lissafe su ana kilidige su kuma akwai ranar da za ka mayar da jawabi a kansu yan wa masu albarka Allah ya mana baiwa baiwa iri-iri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'imomi da ba za mu iya kirgewa ba da haka ce da za ku kirge ni'imomin Allah da ba za ku iya kirge su ba a ni'imomin da Allah yi maka akwai waɗanda kake manta wani ne zai tuna maka ce Allah ya maka nema iri kaza yan wa masu albarka shin mun gode wa Allah bisa waɗannan ni'imomi da imana irin yadda ya cancanta mu gode masa idan mun yi fa bi hawa ni'mat idan mu bi ba to ba mu makara ba wanda ya makara shine wanda ya riga ya mutu wanda ya makara shine wanda ya ɗaiba ƙauna cewa Allah subhanahu wataala ba zai yi masa abin da zai yi ba a baya yanzu ba zai iya riskar wannan abin ba wannan shine makararre ina roƙon Allah ya tsire ni da ku daga cikin waɗannan irin masu irin waɗannan mutane yawa masu albarka Allah ya halitta bai ba don komai ba sai don su yi bauta gare shi kuma ku sani Allah ba ya karɓa wata bauta saboda aka yi dai shi ‘yan uwa masu albarka Allah ya halice mu domin su yi bauta gare shi kuma da kansa ya faɗa bai neman komai a wuri, bai neman arziki a wurin bai son mu ba abinci ko mu tara masa kudi ko a ce mun yi masa wani aiki wanda yake neman taimakon ba ciki bai da bukatar wannan ya halice mu ne kawai don mu yi bauta gare shi ‘yan uwa masu albarka kuma Allah subhanahu Ta'ala ya samar mana duk abin da za mu yi amfani da shi available saboda mu samu damar yin bautar gari kawo masu albarka na daga rahmar Allah da jin kansa da sosayinsa. sai samar mana waɗansu yanayyika waɗanda za mu yi bauta a cikinsu da karsashi da nishadi kuma za mu yi masu yawa wannan baiwa ce ta Allah ni ce daga Allah alkhairi ne daga Allah kyauta ce daga Allah tausayi ne da jinka irin na Allah subhanahu wata'ala ga bayan bayansa dan ya halice su don su yi bauta gare shi da haka in sabon musu waɗansu lokuta da za su yi ibada suna cikin karsashi da nishadi na daga cikin lokutan akwai ramadan a daga cikin lokutan akwai ramadan yan wama masu albarka ramadan din nan idan yi zo Allah ina ɗaukar duk matakai da za su baiwa bayansa dama su yi bauta gare shi kuma muna ganin tasirin waɗannan matakan da yake ɗauka don kuwa mutumin kirki na ƙara nagarta lalatacce kuma yana zama mutumin kirki duk muna gani a cikin wannan wata na ramadan yan uwa masu albarka Allah ya sani rayuwa ba za ta iya togewa kullum kamar cikin ramadan amma sai samar maka watan ramadan domin ka yi wani guziri guziri wanda yake babba guziri wanda yake mai kima mai daraja wanda zai taimaka maka wajen yin da'a ga Allah a cikin ragowar rayuwarka ta shekara gabanin wani ramadan gabanin wani lokaci da zai zo wanda shi ma lokaci ne da ake son bayan Allah su yi bauta ga Allah yan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya san ba za mu iya zamantowa kowane lokaci a irin waɗannan lokutan ba amma ya san mun da su domin mu yi guziri saboda kaiwa wata gaba wadda ake buƙatar mutum ya kai ɗan wa masu albarka waɗannan lokuta da Allah ya samar suka zamanto wata kaka ta yin ibada mu sani cewa ba lokutan ake bautawa ba ubangijin lokutan shi ake bautawa shine Allah subhanahu wataala da haka kamar yadda na faɗa ranar idi kamar yadda na zo sarar ɗan uwa ita kamar sana kai yana faɗakarwa cewa alama ce ibadun da kai a cikin ramadan Allah ya karba <clears throat> in ramadan ya wuce a ga kana yin irin waɗannan ibadun ka ya zumi a cikin watan ramadan kwana talatin ba ka cin abinci da rana to azumi din ya zama to na ɗabi'a taka wadda za ka ringa yi lokaci zuwa lokaci kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana wa azumin fitu shawwa azumi shida da ake a cikin wannan wata na shawwa wanda ka yi ramadan ka yi su annabi ya ce kamar ka azumci shekara ne gaba ɗaya to me zai hana ka ƙara saka wani account ko wani jari a cikin bankin allah subhanahu wa ta'ala na ne yin azumi ne kulli tunin da alhamdu in ba za ka iya wannan ba yin azumi biyu rane kun cika kun haske sha uku sha hudu sha biyar ga kowanne wata in ba za ka iya ba akwai azumin tasowa da ashura akwai azumin rana arfa ga wanda bai samu ya ji aikin hajji ba akwai azumin muka da shari'a ta shar'anta kamar kwanaki goma na farkon watan muharram wanda ya tabbata hadisin ummu salama da wadansa daga cikin matan sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam me yasa ba za ka zabi irin waɗannan lokuta ka cika su da ayyukan alkhairi ba azumi kai kwana talatin a jere a jere a tarbiyya sai ka samu ta rashin cin abinci da rana ya amfani da ita a wasu lokuta a cikin shekara ragowar kwanakin da suka rage maka 325 na shekara ka samu ka tattafka ka sake yin azumi a cikinsu kada bayan wucewar ramadan ka zamanto bawon ciki zalla ba ka da adadi sai cin abinci yan wa masu albarka mun koyi ciyarwa a cikin wata ramadan ramadan ya zo wanda bai iya kyauta ba ma ina yi ramadan ya wuce a ga kana yin haka ba kamar yadda kake a ramadan ba ba za ka iya ba ba kai kaɗai ba ni ma ba zan iya ba ke ma ba za ki iya ba shi ma ba zai iya ba ba wanda zai iya annabi ya fi kowa kyauta amma lokacin da ya fi kyauta shine a watan ramadan musamman lokacin da jibril yake zuwa wajen suna karanta Al-Qur'ani a ce ba za a iya abin da ake a cikin ramadan a wajen ramadan ba amma kwatan yan wa masu albarka mun koyi zaman lafiya kwanciyar hankali a tsakaninmu a ramadan mutum ya takale ka rigima ka ta yi hakuri azumi nake azumi ya wuce dan me in ya takale ka da fada ba za ka iya cewa azumi nake yi ka ƙi yin ɗin ba mun koyi sadaka mun koyi kaza mun koyi kaza azumin ya wuce mu ringa yin irin waɗannan abubuwan alamu ne Allah subhanahu ta'ala ya karɓa abin da muka yi cikin wata rana ba. ɗan wa masu albarka mu yaƙi ɗan. wanda yake yaudarar mu izabirar da mu wajen yin ayyuka a cikin watan ramadan kuma ya talababantar da mu gabanin yin su bayan watan ramadan wannan sai ke nuna cewa muna bauta wa ramadan din ne ba ubangijin ramadan a mu sani ubangijin ramadan ake bautawa ubangijin ramadan shine ubangijin rago watanni shawwal zulqa'da zulhijja muharram safar rabiul awwal rabiul thani jimada al-ula jimada al-akhirah rajab sha'ban waɗannan duk ne ubangiji subhanahu ta'ala da ka bautar da kai a cikin watan ramadan ba watan kaiwa ba ubangijin watan kaiwa to tun da shi kaiwa sai kuma ka ci gaba da yi masa bauta a cikin watannin gaba gida ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka ga alaka ta yi kyau tsakaninka da allah subhanahu ka sani ba za ka iya siyan aljanna ba da kuɗi ko da rayuwa sai ka hada guda biyun gaba daya inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sai rayukan mu'minai da dukiyoyinsu cewa su ba su su ba shi gaba daya shi kuma ya ba su aljanna yan wa masu albarka ba wanda isan imar aljanna sai wanda ya shiga wuta wanda bai shiga wuta ba ba zai san darajar aljanna ba to muna roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba mu aljanna irin yadda muka santa kar isa sai mun shiga wata sanda musandar da riki mai yan uwa masu albarka dan wuta zai yi burin ina ma a fitar da shi daga wutar e bayar da sama da ƙasa da duk abin da yake cikin su gaba daya a fitar da shi sai an fitar da shi nawa zai bayar kuma saka shi aljanna wannan kudin fansa e fita ina kuma kudin shiga aljanna saboda haka yi uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da hanyoyi shortcut yanke waɗanda za mu kai ga ramarsa kan mu yadda mu sabotarwa da kanmu ‘yan uwa masu albarka Allah yana nufin mu da alkhairi kar mu yadda Allah subhanahu wata'ala ya gamma a inda ba ya son yi gamu ‘yan mun yi haka ba mu yi wa kanmu adalci ba tare cewa yin hakan ba cutar da Allah ba ne. cutar da kawunan mu ne mu da kanmu da kanmu ɗan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da waɗannan lokuta domin dagewa ne kawai da kuma yin guzuri domin a samu a kai ga rahamarsa da yardarsa da jin kansa wanda ita tala ga bayinsa ɗan wa masu albarka abinda muka ɗauka duk daga cikin wannan wata mai albarka ya zama zo mana wukar kogo wadda za mu ta amfani da ita tsawon rayuwar mu har wani ramadan sake tarar da mu muna tsaye akan motar Allah subhanahu wataala da yin da'a da biyayya a gare shi sannan mu ci gaba da roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ibadar da muka yi a cikin watan Ramadan iwanzar mana da salaha da nutsuwa da kwanciyar hankali a bayan watan Ramadan kamar inda muka same su a cikin watan Ramadan kuma masu albarka ku sani babu imani ba wanda ba shi da amana kuma babu addini ga mutumin da ba shi da alkawari yan wa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya dora mana amanoni ya dora mana amana amana ta aqida amana ta ibada amana ta mu'amala yan wa masu albarka mu mayarwa da Allah amanar da ya bamu mu mayarwa da Allah amanar da ya bamu aqida mu mayar wa da Allah amanar da ya ba mu a ibada mu mayar wa da Allah amanar da ya ba mu a mu'amala tsakaninmu da iyalanmu da makotanmu da yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu da duk wani wanda mu'amala ta hada mu shi mayar masa da amana mu sani wanda ba shi da amana ba shi da imani babu imani ga wanda ba shi da amana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya kasance sallallahu alaihi wasallam in dai yayi khutba sai ya gaya mutane la imana liman la amana tala, babu imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahda la kuma babu addini ga wanda ba shi da alƙawari kuma masu albarka Allah ya ba mu alƙawari mun kulle yarjeniyoyi tsakaninmu da Allah mu cika waɗannan yarjeniyoyin da muka yi tsakaninmu da shi Allah ya ce ka tuna lokacin da ubangijinka ya rike alƙawarin yan adam wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum sun suna tsatsan mahaifinsu annabi adam ba ni ne ubangijinku ba muka ce kai ne ubangijinmu ya Allah ma'ana in mun zo duniya kai za mu bautawa babu shirka babu tarayya ba shakki babu rawar kafa za mu tsaya tsayin daka mu bauta gare ka kai kadai Allah ya ce to mun shaida dan kan ran kiyama ku ce mun rafka daga wannan abin wannan alƙawarin mun manta da haka Allah yake kawo manzanni yake saukar da littattafai bayan wucewar manzanni da littattafai Allah ya tayar da waɗansu mutane da za su ringa tunawa wa mutane wannan alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah dan kan su je ran kiyama su ce ya ubangiji mun manta kar su je ran kiyama su kama Allah da hujja sai ya ubangiji baka tuna mana kuma kayi mu ka sani mu masu mantuwa ne da haka Allah yanke wa dan adam hanzari ta kowace irin fuska yan wa masu albarka Allah ya ce ko dan karku ce mun kasance mun samu iyayenmu ne akan wani abu yanzu ya ubangiji ka kama mu da abin da wawaye suke yi ran da mutum zai ce da mahaifinsa wawa in ya bi shi akan bata ina roƙon Allah subhanahu wataala isan ya ni da ku cikin waɗanda suke cika mayar da amana waɗanda suke cika alkawari Allah na roƙonka Allah ka amsa mana azumin mu da muka yi a Ramadan da ibadu da muka yi na da'a a cikin watan Ramadan Allah ayyuka alkhairi da muka yi a Ramadan Allah muna roƙonka Allah ka amsa mana Allah muna roƙonka ka tsare imaninmu da addininmu a bayan watan Ramadan. Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu bayan watan Ramadan. Allah ka sanya mu waɗanda muka fahimci kai ake bautawa ba Ramadan ba, ne yardarka ake nema ba yardar Ramadan ba. a wajenka ake nema ba a wajen ramadan ba Allah ina roƙonka Allah ka kare aqidar mu Allah ka kare imanin mu Allah ka sanya mu cikin bayanka masu cika alƙawari masu mayar da amana ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati arshi wa qudusi فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله